Assalamu alaikum sunana Lawal Ahmad jarumi a masana'antar fina-finan Kano. Ku ci gaba da subscribing din a warwasa 24 TV domin samun ƙayatattun bidiyoyi da fina-finai irin na Hausawa a wannan tasha. Kar ku manta sunan tashar a warwasa 24 TV. ku danna subscribe sannan ku danna ƙararwa domin ci gaba da kallon bidiyoyi masu nishaɗantarwa da ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Assalamu alaikum. Na masoyan mu maza da mata. Na san kuna son ganin abubuwan da kala daban-daban. Ku kokarin siyo a warwasa twenty saboda ku duka ganin abubuwan na YouTube channel. A warwasa twenty kar ku manta. Ku danna mana subscribe daga zarar ku ɗora abu da sanar muku. Ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum. Sunana Balaraba Musa Aminu Dandau. Wanda kuka sani da suna yaron malam akwai hannuwanku da bakunanku da kunnuwanku bisa wannan babbar gagarumar gidan tv a warwasa 24 tv eh. da farko ya sunan malamin ga masu kallon ka za su ga mun yi karo da wani babban jarumi kuma babban mawaki da yake a jihar mu wato ko mu ce kasar mu Najeriya da farko ya sunan malamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sunana Ahmad Abubakar wanda aka fi sani da Ahmad Shanawa baban Chakwai baban Chakwai ainihi kai mazaunin ina ne kuma a ina kake an haife ni a Plateau garin Jos gangare kuma har a yanzu hakan nan ma'anar nake Plateau kinin wato Jos Jos mm. ahmad shanawa da akwai waƙoƙi da ake cewa kai kai ana cewa ba kai ba muna so da allah ka gaya masu kallon ka tun da daman sai daga fara bidiyo da an aka kai audio sai a ce da akwai ahmed a abuja akwai ahmed shanawa a jos akwai ahmed shanawa a kano akwai ahmed shanawa a lagos to wanne ne ahmed mai shanawa da allah ya eh to akwai ahmed mai shanawa akwai ahmed shanawa eh. ah. shekarun baya da suka wuce lokacin kafin na fara yin video na mutane su fara gane fuska ta ah, mutane suna son wa wakoki so tun da ba a san fuska na ba wani zai je wani gurbe ce sunan shi shana mai shanawa wani zai je ce ahmad shanawa wani kuma zai ce shi ne shanawa kawai so da zaran ka ce shanawa za a zata eh wannan fa ne yin wakan nan ne lokacin gaskiya an samu kalubale da yawa suna ganin ni ne so ba san ashe ba ni bane so daga baya da na na fara yin videos din waƙoƙi na a lokacin da na yi ashe gaskiya tana da daɗi ashe gaskiya tana da dadi. dama shi ne farkon album ka ko da dama ka taɓa yin wani a na yi wasu wakoki ba amma ban faɗi suna ba a ciki mm. so shi wannan wakan da ke waƙan audio ɗinta ya fita ya yi suna an san shi duk duniya da na ga to ya kamata ne yi bidiyon shi nuna mutane fuska na eh, shi ka fara shi na fara ah, shi ne na ko ah, na nuna nuna fuska na da yawa amma ba a san ni ne shanawan ba na gane a wannan dai aka fara sanin shanawa wannan ya eh, this is shanawa da wancan ahmed wancan sa ahmed ah, eh. a kai ne ahmed ai a wancan amma yanzu ka zama shanawa so na zama na zo na zama shanawa baban cikin so da na zama shanawa baban cikin na fara sakewa koke shine sai mutane suka cewa eh this is shanawa wannan shine shanawan asali so su kuma wayannan sauran mutanen da suke akwai shanawa akwai nur ahmad shanawa na abuja mai gidan wasa akwai sadiq shanawa akwai muktar shanawa akwai suna nan da yawa eh, dama abin da muke son bambance yanzu a waƙoƙin da kai kamar guda biyar za ka iya gaya min wanda kowa aka ce amin shanawa ya sani eh. Yana nake so ka gaya min kamar guda biyar da farko an aka ce ita wannan waka ta ashe gaskiya tana da daɗi eh. duk wanda ya ji wannan waka an san wakan Ahmad ne. idan aka ji na faɗa kuma kin faɗa beri cakwai <laughs> so ita ma wannan wata me ce kudin da aka sa zan zo wannan gurin so ita ma wannan wakan wanda ya ji san wakan shanawa ne eh. idan aka ji dan na zama bawan mata kai ma ka zama bawan mata so ita ma wannan an san shanawa ne wato uku idan aka ji um, kamas ki girgiza baya baya a karkada ai kamas ita ma an san shanawa ne wato hudu kenan idan aka ji magana ce zan yi akan duk mai kallon wani banza eh, ni ba banza ba ne ita ma an san ahmad shanawa ne idan aka ji suna nan da yawa ahmad shanawa to ni kai na guda biyu na sani ina ta jin sa amma kuma sai da ka na san dai uku da yawa ina na ci ahmad mai shanawa amma yanzu sai na ƙara samun guda biyu to Duwamin Shanawa wannan waka da kake ashe gaskiya ta farko ita gaskiya kake da ita ko gani kai wani ya mara shin gaskiya ko na ba kake kirwa kan ko jama'a ne ki gani eh wannan wannan da gaskiya ina da gaskiya kawai tsaron yabu kai na gudu wanda ne harkar da shi ya kai da cewa ina da gaskiya eh, wannan alhamdulillah to shine kai ita kuma wakar gaskiya abin da yasa ne ta abin da na faɗa cikin wakan ya faru da gaske kuma ya faru da ni kuma har yanzu muna tare da yarinyar muna kan tattaunawa insha Allah nan gaba za ku ji karshen wakan za mu karkare mu abin da yake ba faruwa ta bidiyo ta fita kun ta ba ne bidiyon wakan gaskiya tana da ya fita part 1 inda muka rubuta to be continue that means za mu ci gaba so na biyun ma yanzu haka nayi wakar Ah, muna sa rai insha Allah watan farko a wannan sabon shekarar da zamu shiga na 2020 zan saki wakar gaskiya a eh, akwai wakar da kake cewa cakwai mm. wai me cakwai zaki ne ko wani ruwa ka gama bada ansa a ba ah, ni kawai na ji ana faɗa cakwai sai ga mutane kowa dariya yake yin yawa dan kaji an ce cakwai ana nufin duk wani abu da yake da daukan hankali mm. duk wani abu mai kyau abin da zaka gan shi ya burge ka eh. so cakwai cakwai kawai eh, ma ci ne abu mai daɗi yanzu kamar soyayya da wani abu ita ba ta mace ce eh, in dai tana da daɗi dai ana samun fahimtar juna tsakanin masoya ma cakwai ne Amir <laughs> Shanawa Amir Shanawa a kowane lokaci zaka ana cewa waka kake ana cewa kuma kana yin kin wannan iya waka kake ko kana yin abu hmm, gaskiya a wannan masana'antar ina yin abubuwa da yawa waka ita ce aka fi sani na da ita followed by na biyu directive na uku ina kuma sha fitowa a matsayin jarumi actor kenan sannan ina kiɗa ina kuma waka da kaina ni nake yi ba siya nake yi na hau ba ina directing ina rubuta labari ina editing komai da komai daga sani wato cinye duke na ka bawa sauran man yaran naka tunda na gana da yara da yawa abin da yasa eh abin da yasa na koyi wayan abubuwa kai san eh. na fara shi tun daga farko ne eh. asali abin da ya kawo wannan masana'anta na zo ne mai zama jari actor so daga lokacin na fahimci shekaru na ma ba kai ba sannan bayan shekaru na bai kai ba karfin aljihu na bai kai in je wannan gurin ba wanda na sani ba kai su kai ni gurin ba sai na fara fita daga kasa tun daga dan wasa da ake na rehazala a cikin aji na zo muka fara zuwa wasan gala a cikin unguwa wato wasan kwaikwayo eh muka yi muna tattace wahala a faɗi tashi sai na ga zai kai min ba sai na koyi kiɗa bayan na gama iya kiɗa ina samun kuɗi na ce to bari fara waka na zo na fara waka shi ma Allah ya karba daga nan ya to bari yi fim din abin da ya kawo ni sai na yi fim din shi ma da na gama na ce to bari shiga wani sabgar kuma in zama director saboda mu kare wani ne cinye duke ne cinye duke ne to amma duk abin da ne wani lokaci na kan yi abu amma zan yi sai na ba mu wani credit sai ka ba wa wani karara ba mu saboda rauna saboda su ma su samu su ci abinci sannan kuma in za su suna kira na an zo mu taimaka musu dan abin yi kyau yanzu a shigo eh, wasan hausa ko ce kano wai ne gidan ba to gaskiya ina da masu gida da yawa amma mai gida na farko da ya fara taimaka mun ya bari duniya na ta sa a duniya ta kafe ne shine ne ya ce that is director na 3sp da shi da fi bello a sakatare na kamfanin da kuma mai uba kwata-kwata ceo muhammad dani su zan fara ma godiya saboda su ne suka saka mun mara ne bisa kan na iya wannan duk abubuwan da ke amma ka samu kalubale a wannan harkar ko baka samu kalubale kace kace yanzu haka ma a cikin kalubale a yanzu haka dan yanzu haka da kake ga ina da sauri zan je sauri wani wani wani issues din ne kaga akwai kalubale da yawa eh kamar wanda ya fita ma da hankali gida ɗaya ko mm, kai gaskiya kalubalen da ya tayar min da hankali wannan sirri ne tsakanina da zuciyata tunda Allah ya rufe asirin eh. abin ya rufu eh. so a bar shi to shi ke abin da muke suka a bar kaza cikin gashin kaza amma farin cikin fa da nasara a ran gaya mun kamar guda uku eh ina jin farin ciki a duk lokacin da na je guri na ga masoya sun yi tari da su a kaina ana kiran suna na ana wana gaskiya sai nake jinin kamar to wannan a cikin masana'antar nan akalla muna da jarumai an fi miliyan ɗaya ya so a cikin miliyan ɗayan nan Allah ya ciro ni a ce ina ɗaya daga cikin daga ɗaya zuwa na biyar so kaga wannan ba karamin abun farin ciki ba abun alfahari ba ka gode wa Allah sannan na duba irin alherin da nake samu a cikin masana'antar na kyaututtuka na arziki dukiya da sauransu wanda har nake taimakon kaina nake taimakon wa'yansu ma so gaskiya ina farin ciki sosai da Shana mun gode mun gode kuma iyanan da ka waka irin waka siyasa kana yin ta biki kawai iya wannan kaɗan na ma fi yin wakan aure da wakan siyasa because kafin ne waka tawa ta kaina ko ta abin da ya shafa al'umma gaskiya sai na yi biki guda goma sha kaza ko ashirin ma kafin ne waka tawa ta kaina kwaya ɗaya ko wakar siyasa ko wani abu ko kuma ka wake wani basaraki ko wani hamshaki mai kuɗi ko wani abu ana cewa kano ta ɗanyi ƙasa wai gaske ne ko dai kawai faɗa ne ba. kano ba ta yi ƙasa ba kaniwood ba ta yi kasa ba kaniwood ma sai ƙara samun ci gaba da ake nisa na ce maka haka duk wanda yake tunanin kaniwood ta yi kasa to gaskiya karancin tunani ne yau idan ka na siyar da shayi sai ka ga wani ya zo gefen ka yana siyar da shayi da indomi kai kuma me kamata ka yi sai kai kuma ka yi kokari sai kai ma ka fara siyar da shayi da indomi da kaza saboda ci gaba saboda ci gaba kenan so kaga yanzu muna da upcoming artists upcoming directors ana ƙara buɗe kwakwalwa ne so mu gaskiya mu ba mu ci baya ba gaba muke ƙara ci dama mutane suke faɗa kamar kasuwanci da ake sace waƙoƙi da wani abu an yi ƙasa a kasuwa kasuwa ta mutu shine ba ce mutane suke aiko mana suna cewa wayya suke ganin ba a sakin fina-finai ko wani abu eh wannan mutuwar kasuwa wannan yi abu ne abin abin farin ciki ne ma saboda yan kasuwan dama cutan jaruman suke musamman ma upcoming artists lokacin da muke kai kasunan mu kasuwa sai a ce ba za a siya na wannan ba saboda ba a san shi ba sai na wannan da aka sani to shikenan a rayuwa ba a bukatun canji kenan yanzu da muka fara wannan harka ta youtube duk wani kai koyaya ne iya kankantan basiran ka kai ka sake duniya za su ci haka haka ne muka samu muka fitowa da jarumai suke ta fitowa ai instead of a ce da a ce sai wannan ko sai wannan so yan kasuwan kuma da suka yi haka sai Allah da ya tashi kawo al'amarin shi sai dakatar mai kawo musu da wata abu wani abu na daban da zai zama na kasuwan ya dakatar sai muka dawo harkar social media wanda dama tun da can duniya ta ci gaba akan wannan so yanzu kuma yanzu ne abin ya zo mana ka so ya zo mana gaskiya ni fitowar wannan abu sa social media da sauransu ya mun daɗi sanan ne ake gane cewa wannan ya iya wannan bai iya wannan ya iya wannan bai iya ba wannan haka ne kowa yana samun yanci kenan to yanzu me zaka ce da masu kallon ka masoyan ka me zaka iya ce musu yanzu ga sunan suna kallon ka muna tare da Ahmad Shanawa wato baban cakwai eh baby na haska ta juya ne ko mini me <laughs> yake iya cewa da masanka to a masoya a koda yaushe dai ina kujiya a gare ku da baki ɗayan ku mazan ku da matan ku tsofi da manya da yara da kowa da kowa ina kuma sa ah, roƙo a gare ku ci gaba da ciyar da addu'a ubangiji Allah ya ƙara kare mu daga sharrin masharranta sharrin makiya da masala ga baki daya Allah ya ƙara ba mu karfin gwiwa mu ci gaba da yin abin da zamu ci gaba da nishadantar da ku sa'an wani lokaci ko da kun kira mu a waya kuna tunanin mu za ku samu a kai. to wani lokaci za ku samu ga wani akwai na gefen mu da muke ba su waya sometimes suna rikewa ana samun matsala da yayan kallo saboda haka a yi haƙuri a haƙuri duk wanda aka bata dai idan kana neman mawaki tabbatar in ka kira waya ka tambaya da Allah kana so a daka da wani in shi ne za a bashi za ku yi magana cikin kwanciyar hankali ko da yaushe muna tare da ku na yi bisa ɗauki. to karshen hiranmu wato da Ahmed Shanawa inda ya faɗa wasu abubuwa kamar daya biyu uku wajen kusan ma kai ba adadi kuma ni ya burge ni irin wannan abubuwan abin da yake faruwa kenan shi kaga da akwai wasu a sa kuma kaga yana son ci gaban yaransa yadda na fahimta kuma kuma masu kallo za ku fahimta a kulle yau muna so wanda suke tasowa su masu ƙara girma da ya ce kasuwa bangaren kasuwa ta mutu nan kuma yanzu ta buɗu yanzu mutane kuma da dama mutane da suke mana korin ta sababbi yanzu an manta ma da wayannan manya-manyan yanzu akan layin masu tasowa dama in ba in ba dan koyo gwani karewa yake mun gode sunana abdulwahab alhassan wanda aka fi sani da awarwasa salamu alaikum sunana lawal ahmad jarumi a masana'antar fina ku ci gaba da subscribing din a warwasa 24 tv domin samun ƙayatattun bidiyoyi da fina-finai irin na hausawa a wannan tasha kar ku manta sunan tashar a warwasa 24 tv ku danna subscribing sannan ku danna ƙararwa domin ci gaba da kallon bidiyoyi masu nishaɗantarwa da ilmantarwa da kuma faɗakarwa assalamu alaikum na masoyan mu maza da mata na san kuna son ganin abubuwan kala daban-daban da ku garzayo a warwasa 2014 saboda ku duka ganin abubuwan da yi YouTube channel a warwasa 2014 kar ku manta ku danna mana subscribe daga zarar mu ɗora abu da ku sanar muku ku danna mana ƙararrawa mun gode assalamu alaikum sunana balaraba musa aminu dandam wanda kuka sani da suna yaron malam akwai hannuwanku da bakunanku da kunnuwanku bisa wannan babbar gagarumar gidan TV a Warwasa 24 TV.